الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau goma ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya yi daidai da a tara ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin a gidan salaf ashabul hadis wanda babban malaminmu a sheik rabi'u bin hadi umair al-madkhali ya yi wa sharhi a yau za mu tashi shafi na 341 daga ƙasa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim qala al-imam rahimahullahu fi fath al-qadir al-imam ash-shawkani Allah ya masa rahama ya faɗa a cikin tafsirinsa wato mashhurin tafsirin sa mai suna fatuhul Qadir mujalladi na biyu shafi na ɗari da tamanin da biyar walmana iza رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب yace abin da ake nufi da wannan aya idan ka ga wayannan da suke kutsawa cikin ayoyinmu da ƙaryatawa wal raddi wal istihza suna kutsawa cikin ayoyinmu da tunkuɗe shi su yi raddin shi ko su yi izgili ga ayoyinmu fada'ahu to ka gyara wa idan mutane babu ruwanka da su wa qala mu'allikan mu'alliqan ala kalam ne. wato shi malam ya faɗa yana mai ta'aliki ga maganar ainihin ash-shawkani fi dhullali rawafid man yastahzi'u bilkur'an. Ya yace a cikin batattun yan shi'a akwai wanda yake izgili da Alkur'ani mai girma an gane yayi ya karanta alqur'ani yi izgili ya faɗi maganar banza kan qur'ani fi gulati sufiya may yakinu takdhib fi nafsi a cikin gulat masu wuce gona da iri a cikin sufaye akwai wanda yake boye ainihin ƙaryatawa da alqur'ani a ransa bai yarda da qur'ani ba amma zai boye wannan abin a cikin ransa ya nuna kamar ya yarda da alqur'anin amma a cikin zuciyarsa bai yarda da shi ba an gane wannan aiki ana samun wannan da yawa a cikin sufaye ah, li'anna zanadiqata yantusuna fi sufufi haula domin zindikai zanadiqa wato suna cusa kansu cikin sahun wayannan mutane zindikai suna kutsawa cikin yan shi'a zindikai suna kutsawa cikin sufaye si amfani da shi'anci si amfani da sufanci wajen cimma burinsu na zindikanci na ainihin fada da addinin musulunci da musulmi an fahimci wannan ayi. saboda haka akwai zindikai da yawa a cikin su to irin wayannan suna da awan sufanci sai kuma su zo suna izgili ga alqur'ani mai girma fahim martabu khasbin lizanadiqa su wayannan kungiyoyi guda biyu makiyaya ne wato makiyaya ne mai tsatse ga ainihin zindikai wato zindikai suna jin daɗin kutsawa cikin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu domin ƙungiya ne duk wanda ya kutsa cikin ta zai iya amfani da ita ya cimma burinsa ina fatan gane wannan kaga yanzu mutumin da baya son sallah baya son azumi baya son ainihin shari'a yana iya kutsawa cikin sufanci ya ce shi malami ne na hakika shikenan sai ya zauna ba ruwan shi da sallah ba ruwan shi da azumi ba ruwan shi da zakka kuma ya zauna yana shan giya yana zinace zinace ya ce wato ya yi zurfi ne a cikin ilimi na hakika yanzu matakin shi ne ya kai na imani ya sa yake aikata haka ta saboda haka zanadika sun yi amfani da wannan dama sosai wajen rusa addinin musulunci da kuma hutawa daga ainihin nauyi na shari'a qala rahimahullah ash-shawkani wato imamu shawkani Allah ya masa rahama ya ce ولا تقعد معهم لسماء مثل هذا المنكر العظيم kada ka zauna tare da su yan bid'a ko kafirai domin sauraron wannan munkari mai girma hatta yakhudu fi hadithin mughayir la har sai sun kutsa cikin wani fira wanda ya canza da wannan wanda ya bambanta da wannan amma matukar suna wannan fira na izgili ga ayoyin Allah subhanahu wata'ala da kuma tunkuɗe ainihin sunna na manzo sallallahu alaihi wasallam irin wayannan mutane kada ka zauna tare da su Na'am. نعم أمره an سبحانه بالإعراض عن أهل المجالس التي يستهان بها Allah الله الله سبحانه وتعالى يا أمرني da ainihin bijirewa wato a kau da kai daga dukkan ma'abota majalisosi wanda ake wulakanta ayoyin Allah a cikinsu in dai har kaga wani majalisi a cikin majalisin nan ana wulakanta ayoyin Allah a cikin majalisin nan ana ƙaryata hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin majalisin nan ana fifita ra'ayin wani malami akan maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam to irin wannan majalisi baya kamata kai mai da'awan sunna ka zauna a cikin irin wannan majalisi an gane ko wato sai ka kau da kai daga wannan majalisi har sai sun kutsa cikin wani fira wanda ba wannan ba misali an gane mutanen da suke kira zuwa ga mazhaba suna nuna cewa mazhaba ya fi hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane suna cewa mazhaba shine asali to shin irin wa'annan mutane da suke da ta'assubanci ga mazhaba yana halatta ma ka dinka sauraron su baya halatta ka saurare su domin duk mutumin da ya fifita ra'ayin wani malami akan maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ba a shakka cewa dan bid'a ne shi an gane wannan ko to ya zama to wajibi ga duk wani mai da awan sunna ya kyamaci wannan majalisi saboda majalisi ne wanda ake izgili ga ayoyin Allah subhanahu wata'ala na'am ila ghayatin hiya al-khawd fi ghairi dhalik wato shine zuwa ga wani gaya gayan nan shine kutsawa cikin abin da ba wannan ba da zaran an kutsa cikin abin da bai shafi izgili ga ayoyin Allah ba bai shafi ƙaryata maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ko fifita ra'ayin wani akan maganar manzo ba to nan sai ka saurare su A وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسموا بمجالسة المبتدعة wato a cikin wannan aya akwai wa'azi mai kaiwa gaya wa'azi mai girma ga mutumin da yake ganin sauki yana ganin saukin wato ya zauna a majalisin yan bid'a akwai mutumin da shi yana ganin ba wata matsala bace ai ina da ƙarfin imani ai ina da zurfin ilimi aini babu wanda ya isa ya ja ni akwai mai wannan tunanin to duk wanda yake wannan alfahari ko sai Allah ya jarabe shi da wannan in kana ganin ai na fi karfin kafirai babu wani kafirin da zai samu rinjaya kaina shikenan sai Allah ta'ala ya jarabe ka irin yadda ya jarabi sahabbai yawma hunainin iz a'jabatkum kasaratuhum ko لقد نصركم الله في falam tuguni kun shay'a ko lokacin yakin hunain musulmi suna da yawa sosai ninkin ba ninkin kusan sun fi kafirai yawa sai zama to musulmin suna ta alfahari da wannan yawa suna cewa yanzu dai in dai dan yawa ne mun fi karfin a ce a rinjaye mu musulmi suka manta da Allah subhanahu wata'ala suka manta da kaza suka manta da kaza sai zama to suna ta alfahari sai Allah ta'ala sai ya jarabe su sai ga kafirai suna bin musulmi a guje musulmi suna gudu to irin wannan jarabawa idan ka zo kana ganin kai mai karfin imani ne kai kana da zurfin ilimi kai ka san aƙida ta ahlus sunna kaza kaza kaza ka fi karfin wani dan bid'a ya batar da kai sai Allah ya jarabe ka da wannan bid'a ya dan jefa maka wata shubha kuma wannan shubhan ka rasa yadda zaka yi da ita in kai wasa sai wannan shubha ya zama sababin bacewanka ba dan kamar yadda nake faɗa wani lokaci shubha ɗaya yakan zamanto sababi wanda zai yi silsila silsila silsila har ya zamanto ka ƙaryata abubuwa da yawa a cikin musulunci an gane rai da zarar mutum an ɗan ɗiga mai shubha a zuciya to an buɗe mai ƙofa an gane ko wanda zai faɗa cikin abubuwa da yawa na bidiyoyi shi yasa lalle mutum ya ringa neman taimako wajen Allah subhanahu wataala ko mutum ya ringa taka tsantsan wajen sauraron bidiyoyi da shubuhohinsu الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله سوني متانن da suke wasa da maganan Allah ko nani allazina yuharrifuna mutanen da suke karkatar da maganan Allah ga abinda Allah ya faɗa amma su karkatar da shi su bashi wani fassara sabanin maganan Allah kuma suna wasa da littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi sallam? wa yarudduna zalika ila ahwaihim almudilla kuma suna mayar da wannan zuwa ga ra'ayinsu wanda yake mai batarwa sai ga sun koma suna fasara qur'ani da san ransu mai batarwa wa bid'ihim alfasida suna mayar da shi zuwa ga bid'o'in su wanda suke batattu qala shaykh sai ainihin malam ya ce imamu sabuni Allah ya masa rahama ya ce yani idza jaa ila majalisin fihi sufiya aw rawafi wato abin nufi a nan wajen idan mutum ya zo majalis wanda a cikin majalisin akwai sufaye ko a cikin majalisin akwai rawatin yan shi'a wa indahu ilmun wa mantiqun wa hujjatun wa hikima alhali a wajen shi akwai ilimi shi din nan wanda ya zo wajen wayannan a wajen shi yana da ilimi yana da ainihin wato iya magana yana da hujja yana da hikima فعليه أن يدعوهم إلى الله عز وجل to ya zamanto wajibi a gare shi ya kira su zuwa ga Allah azza wajal ya kira sufayen zuwa ga Allah ya kira ainihin yan shi'a din zuwa ga Allah azza wajal amma ayu jalisahum wa hum yakhuduna wa huwa sakit amma ya zauna tare da su alhali suna kutsawa cikin ayoyin Allah suna fasara Qur'ani yadda suke so da san ransu alhali yana shiru bai musu inkari ba ya halatta bai halatta ba walau kana ya taqidu khilafa ma ƙulun, ko da ya kasance yana ƙudurce saɓanin abin da suke faɗa ko da su misalin ga irin aƙidansu, shi kuma yana kudurce saɓanin wannan baya halatta ya zauna tare da su Ta haza qad sharakahum fa minhu yawa idan ya zauna a nan wajen ya zamanto suna ta kutsawa cikin ayoyin Allah yan shi'a suna zagin sahabban manzon Allah yana sauraro yan shi'a suna wulakanta matan manzo sallallahu alaihi wasallam yan shi'a suna yi wa alqur'ani izgili suna karyata shi ko kuma sufaye su ma suna yi wa qur'ani fassara wanda ba daidai ba misali suna kirkiro bidiyoyi kala kala suna sanyawa cikin addini eh aqidan ittihad ko hulul eh ko abin ko wahdatul wujud irin wayannan miyagun aqidu na kafirci da shirka ya to suna faɗan shi kuma ya zauna a wannan waje bai yarda da su ba amma sai ya shiru bai yarda da su ba yana kyama abin amma sai ya din bai ce komai ba to wannan faha fa sharaka karsharakahu to wannan haƙiƙa ya mu musharaka tare da su fa huwa minhu yana tare da su an gane idan Allah zai saukar da musiba Allah zai saukar da musiba har da shi a wannan wajen saboda ya ga barna sai yayi shiru an gane kamar yadda mun san bani Isra'il sun fuskanci tsinuwan Allah ta'ala sun fuskanci fushinsa lokacin da suka ga ana aikata kurakurai suka zauna tare da mutanen suna cin abinci tare da su suna fira tare da su ba sa hana wayannan mutane kurakuran dai Allah ya aikata sai Allah ya fushi da su lu'ina ladzina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu kaga dalilin da ya sanya har Allah ya kira su masu saban Allah kuma Allah ya kira su ƴan ta'adda su malaman bani Isra'il Allah ya ce dalili kanu la ya tana hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junansu munkarin da suke aikatawa suna gani kirikiri ana yin shirka kirikiri ana yin bid'a kirikiri ana yin saban Allah amma su yi an gani su zauna tare da wayannan mutane suna tsira da su ai wannan dan shi'a abokina ne ai kaza kaza kaza ai yana yawan zagin sahabbai ni kuma ina ai ya fi karfin shi ai ni ban taba zan taba yadda zagin sahabbai ba amma kullum muna tare da shi zaka dauka cewa ni ma dan shi'a ne amma ba dan shi'a bane ni ko kuma in ka kanna cikin sufaye zaka dauka ni ma dan dariƙa ne amma ina ni ba na tare da su wai shi yana ganin irin burgewa ne shi wannan ai shi yana da wani irin zuciya wanda ya fi karfin a juyar da shi to wannan kuskure ne idan kana zama tare da masu shaye-shaye kada ka ce ai ka fi karfin masu shaye-shaye su juyar da kai a hankali a hankali nan gaba wata za ka ce bari ka ɗanɗana daga nan ka tafi kenan ko idan baka ɗanɗana ba ai suna busa maka in suna busa ma yana shigan ka, yana shigan ka, to nan gaba sai ka zama ɗan kwaya ba, kamar san ka zama ɗan kwaya ba an gane likitoci sun ce wanda yake zama tare da masu shan taba ya fi su ma kwasan cutar suka ce sun ce wannan hayakin da yake shaka ya fi cutuwa fiye da su da suke ma ashe zai iya yiwa kai da kake zama tare da dan biriya nan gaba ma ka fi su fadawa cikin biri'a din wa iyaz billah qala rahimahullah ya faɗa Allah ya masa rahama fa innahu idza lam yunkir alaihim to lalle shi wannan bawan Allah idan bai yi inkari a gare su ba wa yughayyiru ma hum fihi idan ya zama to bai canza abin da suke kai na bid'a da kafirci da shirka ba fa qallul ahwal ay yatruka to karancin halaye shine mai ya bar zama da su shine karanci Kar ya zauna tare da su wa zalika yasirun alaihi ghayru asir kaga mutum ya tashi daga wajen su abu ne mai sauki a gare shi ba abu ne mai wahala ba da zarar sun fara yin bid'a to sai ka tashi ka ba su waje wanda baka ce a'a ina nan zuwa kada ka zauna tare da su lokacin da suke yin bid'a me yasa ka tashi yace na tashi ne saboda na ga kuna ta tabko bid'a an gane kuma na san in na gaya muku gaskiya za mu yi faɗa da ku sai na gwammace gara in tashi kada in saurari wannan bid'a din domin Allah ta'ala ya hana ni Allah ya ce wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum ta yakhudu fi hadithin ghairi wannan shi yasa da naga kuna ta zagin sahabbai nake to bari in tashi daga wajen har sai an koma fira na kasuwanci ko an koma wani fira wanda ba na haramun ba a lokacin sai in dawo mu yi tare da ku na'am qala shaykh to sai malam yace ai imamu sabuni Allah ya masa rahama Azali, annahu huwa rahimahullah ana min gulati zaidiya wa min rawafid ya ma rabi kenan rabi yana cewa wannan saboda shi ainihin imamu shaukani Allah ya masa rahama imamu shaukani ana min sufi a zaidiya wato ya sha wahala ya sha gwagwarmaya daga ainihin gulat na ainihin yan zaidiya yan a zaidiya sun ba imamu shaukani wahala sosai wa minar rawafi sannan ya sha wahala daga yan a rawafi fil yaman a cikin yaman domin yaman dandali ne na ainihin yan a zaidiya an gane yayi to saboda haka imamu shaukani yayi gogormaya da su kuma ya musu rudul sosai faharabahum wa kafahum rahimahullah sai imamu shaukani ya yake su kuma wato ya samu nasara a kansu wato ya dankofar da su ya yake su kuma ya dankofar da su Allah ya masa rahama walahu kitabun ismuhu muntahal arab imamu shaukani yana da littafi mai suna muntahal arab yahki fihi ba'd ma waqa'a li ahli sunnati ma'ahu a cikin wannan littafi yana hikaitowa a cikin sa sashen abin da ya auku ga ahli sunna tare da su yan shi'a irin wahalar da ahli sunna suka sha a Yaman tare da yan shi'a imamu shokani a wannan littafi mai suna muntahal arab duk yayi bayanin irin gwagwarmayar da ahli sunna suka yi tare da su ah. yan shi'a a duk inda suke duk ɗaya da ɗabi'unsu in dai sun fi ku yawa to ba za su taɓa bari ku wala ba kuna cikin wa'azi za su iya zuwa su yi muku dukan tsiya su hana wa'azin su tada hankali wannan ɗabi'a su ne ko ina suke misali an gane ko يعني معارك كانت تدور بين أهل السنة ومعهم الشوكاني وبين روافد يعني معارك كانت تدور baina ahli sunna wa ma'ahum wato abin nufi a nan wajen shine wato gumurzu wanda ya kasance yana gudana tsakanin ahli sunna kuma tare da su tare da su ahli sunna akwai shaukani shaukani imam ne daga cikin imam na ahli sunna daga cikin a'imma na ahli sunna a lokacin wa bainar rawafi tare da imamu shaukani tare da ahli sunna da kuma tsakaninsu da yan shi'a كان الروافد يقومون بمظاهرات بمظاهرات eh wato su ɗan shi'a sun kasance suna tsayar da ainihin muzahara suna zagaye titi suna ihu suna faɗi maganganu wa yukawwinuna jama'at kuma suna suna ainihin tara jama'a za su tara jama'a domin su zo su tayar da hankalin ahlus sunna wa yuhatimuna ahlus sunna fil masajidi wa yaf'aluna al-afa'il za ka ga lokacin suna afka ma ahlus sunna a cikin masallatai su yan shi'a Ahlus sunna suna cikin karatu kamar yadda muke yi sai dai kawai muka kawai mutane sun afko mana su daki na duka su jikkata na jikkatawa to haka suke yi a yaman a lokacin imamu shaukani ka duba babban malami ne amma kuma duk da haka za su iya afkowa masallacin shi su kai hari an gane wannan ko kuma wa yaf'aluna al-afa'il kuma suna yin aika aika na'am imamu shaukani dai imamu an gane su aikata ainihin aika-aika an gane ko tare da ainihin ahalus sunna su a yaman ذكر هذه القصص أو الشوكاني رحمه الله في كتابه هذا منتهى العرب إمام الشوكاني يا أبا شوانا قصة الكتاب mai suna Muntahar arab وكان رحمه الله لا يسميهم إلا روافد يا كسان شيء الله Ya مسا رحمة بايا كيرو وين إن شيء أزيدية الكوي يعني كيرو رواتب كوي saboda sun riga sun rike ne sun koma yan rawafin din su yan shi'a na Yaman an gane wannan ko a qala rahimahullah ya faɗa Allah ya masa rahama shi imamu sabuni kenan yanzu wa qad yaj'aluna hudurahu ma'ahum wato su malaman sunna sukan sanya halattar mutum tare da su ‘yan biri'a. Ma a amma ya talabbasu na bihi. Tare da ainihin tsarkakuwansa daga abin da suke cuɗanya da shi. Ah, shubaha. Shubahatan. na biha alal amma. Wato sukan sanya shi ya zamanto shubaha. na biha alal amma. Da suke rikitar daga magarin mutane da shi. Abin nufi a nan wajen su ainihin malaman bid'a sukan sanya ainihin halartan halartan malamin sunna tare da su ma a tanazzuhi amma ya talabba suna nabi tare da cewa shi malamin sunna su malaman sunna sun tsarkaka daga abin da 'yan a ke cuɗanya da shi na zagin sahabbai da kuma irin abubuwan da 'yan a ke aikatawa na ainihin kirkiro abubuwa shi ba ruwan shi da wannan shi malamin sunna amma tunda ya zauna tare da su to sukan sanya wannan abin zaman ahlus sunna cikin su ya zama to shubha yushabbihuna biha ala al-amma wanda za su rikitar da amawa da shi sai amawa suke to tunda kaga malam wani a matsayin shi na malamin salafiya yana zama a wajen yan shi'a kenan kaga aqidar shi'a ba wata matsala bace ai babban malamin ku kullun tare da su yake zama za ga lokaci ana fira ana tafawa tare da malamin ku da malaman shi'a da a ce shi'a tana da wannan hadari to me yasa malamin ku ke zama to suka ga wannan an rikitar daga magarin mutane sun ce gaskiya fa tun daga malam na zama da su ya nuna kenan a gidan shi a ba wani hadari gare shi ba ga malamin mu na zama tare da su sai amawa su shiga cikin shubha sai su dauki gidan shi a ba wani abu bane sai ga wani ami ya dauki diyar shi ya ba dan shi a sai ce to shi abin da ya gani abokan malam ne ai malaman shi ana ga ta abokan malam ne shi yasa ne dauki an tana na ba su shikenan wane ne ya tallata ma ainihin Wa ya tallata yan shi'a a gaban shi wannan ami din malami saboda zaman da yake yi tare da su alama ne cewa baya kyaman su eh a qala shaykh yani huwa la ya'taqidu ma yaqulun wato sai malam yace wato shaykh rabi abin nufi anan wajen shi baya kudurci abin da suke faɗa lakin mujalasatahu iyahum yanshau anha mafsadatun azima sai dai zama tare da su zaman shi tare da su wani irin barna mai girma shi din nan baya inkarin hadisin manzon Allah amma sai ya zauna da yan kalakatu ko baya zagin sahabbai amma sai ya zauna tare da yan shi'a baya yin wazifa din nan wanda ake sanya farin kyalle sai ya zauna tare da sufayi to menene gama garin mutane za su ce in ya zauna a wajen ya zauna a wajen amma baya yi to karanci dai za su ce dai malam ko da malam ba sufi bane shi ko da malam ba dan kala kato bane shi ko da malam ba dan kaza bane shi duk da haka dai malam baya kyaman wayannan mutane shi ne karanci na'am ah وهي أن العوام يقولون ما جالسهم فلان إلا وهم على حق shine lalle amawa za su ringa cewa ai wani ba komai yasa ya zauna da su ba face dan suna kan gaskiya tunda kaga malam ya zauna da yan shi'a to yan shi'a fa suna kan gaskiya tunda kaga ya zauna da yan qur'ani to yan qur'ani fa suna kan gaskiya tunda kaga yana mu'amala da ikhwanul muslimin ya nuna lalle yan ikhwan fa suna kan gaskiya ba wannan aqidan ikhwan ba ta da matsala tun ga malam kullun abokan shi ne wal'an idza sakata al-ulama wa anil batil to a yanzu idan manyan malamai suka yi shiru akan barna يقول الناس كيف سكت فلان وفلان وما تكلم إلا فلان sai mutane su ringa cewa yaya da malam wani da malam wani da malam wani suka yi shiru alhali ba mai magana sai wani ku fahimci wannan in ba mai magana sai wani to wannan wanan shi zai bakin jini ka ce tun da kaga malamai malam wani yayi shiru malam wani yayi shiru malam wani ya cika kalkalewa ni matsala ta da malam wani kalkalewa shi kadai ne kawai ya fitini yan shi'a amma sauran malamai suna ganin ba matsala ba ne shi komai nashi zafi-zafi ne ina ba tan gane wannan sai ga amawa suna kallon ka kai dan zafi ne dan wuce gona da iri ne wa'annan da suka yi shiru sai a yi ta yaban su ke mu daɗin da muke ji na malam wani ahlus sunna ne amma yana zaune lafiya da kowa amma in ka je karatu wajen malam wani sai hankalinka ya tashi yadda yake tiran ma yan bid'a ba daɗi al'amarin an gane malam wani ya fita ne yan bidiya amma malam wani shi kawai karatun shi yake yi ba abin da ya shafe shi da yan bidiya to irin wannan yana buɗe ƙofa ga amawa su ɗauki wannan mai faɗin gaskiya ko da ya faɗi gaskiya sai ya shiga zagewa alhali shi ne kuma shi kaɗai ne ya fito ya inkarin wannan munkari kuma abin da ya faɗa shi ne gaskiya an fahimta wannan za ku iya fahimtar wannan kan raddin da muke ma doktorin giyas ko ba ka bane Dr. ya yana zagin hadisin Annabi yana yana inkarin hadisai na Sahih Bukhari yana izgili ga manyan malaman sunna yana faɗin kalmomi yana kawo miyagun akiri amma kuma duk malamai sun yi shiru to da malamai suka yi shiru sai ga garin mutane suna ganin cewa to duk mutumin da ya musu raddi ya cika zakewa inda gaske ne to me yasa malam wani bai yi magana ba me yasa malamai kawai shi kadai ne kawai ya san kawai shi kadai ne ya san aibin shi doktorin kiyasin an gane wannan ai to su gaba garin mutane kawai shirin malamai alama ne cewa ba ba matsala kuma duk mutumin da ya zo shi kadai ya zake to zai bakin jini a wajen su an gane wannan shine abin da ake faɗa saka da zaran malamai sun yi shiru kan barna kenan haka abin zai faru lokacin da wani malami ke ta kafirta matan da ba sa sanya niƙabi. a wannan gari na Kaduna cewa mace in ba ta sanya niƙabi ba zindigiya ce kafira ce mijinta arne ne ina fatan gano wannan kalmomi masu zafi ya kira ta karuwa ta sa hijabi daga sama har ƙasa kawai ba ta rufe fuska ba karuwa ce ita mijinta zindigi ne daga cikin zanadika yana da nifaka tare da shi to irin wannan kalmomin lokacin nan malamai suka yi shiru babu wanda ya mai inkari suna jin tsoro da muka fito muka yi magana zaka ce mu mun cika sakewa dama an san babu wanda zai magana sai mu ina fatan gane wannan to ya zama to duk garin Kaduna an yi tsit babu wanda ya iya fitowa ya magana sai dai mu muka fito muka yi magana to kowa sai ya kyamace mu saboda malamai wanda ake ganin suna wa'azi sun yi shiru akan abin ko ba sun yi shiru ne saboda munafinci akan al'amarin to amma ana cikin wannan hali cewa mu mun cika zakewa kaza kaza inda a ce wannan malami na kan kuskure da an samu malamai sun yi magana shikenan sai mutane aka yi shiru ana cikin wannan sai ga Allah ya ji karin lokacin malam Jafar malam Jafar sai shigo garin Kaduna sai ka tambaye shi malam wai dole ne mace ta rufe fuska yace ya za ce dole mace ta rufe fuska sai shi ya karanta daga Qur'ani tun daga Fatiha har Nasi bai taba ganin ayan da take dole mace ta rufe fuska ba yace kuma idan kuna ganin kuna da hujja kuma su ganin dole ta rufe fuska tu burhana ko in kuntu sadiqin a lokacin ya kalubalanci masu cewa dole ta rufe fuska yace sanya wannan niqabi ba dole bane idan mace ta sanya hijabi har ƙasa ta kyauta har ma yace ya so ya tilasta wa matar shi sai ta ce kawo mata nasi ta ce to ka ce dole ta sa niqabi to yanzu kawo min nassin da ya wajabta min da ya gaba dalili dole ya kyare ta ina fatan gane wannan saka ce ashe su malam yaya suna da gaskiya ashe suna da gaskiya gashi malam Jafar shi ma ya ce kabi ba dole bane aka zo albanin zariya ya shigo shi ma nan Allah ya ji kansa shi ma yana shigowa shi ma ya wa'azi a nan tantangi sai wani ya tambaya malam wai ana samun wasu yanzu a nan garin Kaduna wasu malamai masu kaza masu kaza masu daɗewa suna cewa niƙabi ba dole ba ne sai duk dama me mai da niƙabi dole ya fito ya yi bayanai da hujjoji da bayanai ya ce mai son ƙarin bayani ya duba cikin littafin jalbabul mar'a al-muslima na nasiruddin albani ya ce sanya niƙabi ba dole ba ne a nan ma ya yi inkari ga masu wajabtawa masu fasikantarwa masu zindikantarwa ya ce babu laifi sanya niƙabi amma mai da shi dole na shi ne matsala a to aka rabu ai wasu mana cewa wai zindiki ya ce ah, wanda ba sa ba ko karuwa ya ce a'udhu a takaice daga nan wajen sai al'amarin ya yi sauki ashe su malaye ha suna san gaskiya eh aka zo maganar riba cewa kuɗin Najeriya riba baya shigan shi shi ma kazalika malamai suka yi tsit Dr. Giyas yana ta shege ayan shi a garin Kaduna yana ta shege ayan shi to a lokacin da muka fito muka yi inkari cewa ba daidai bane aka ce ka gani wato ana so idan idan mutum na barna kai shiru kaka ce komai a kyale shi ya halakar da jama'a lokacin da muka yi magana sai aka ce mun cika zakewa mun yi kaza mun yi kaza ya za a yi tunda dai dan malam ne sai a kyale shi abin da ya ga dama Tunda dai malam ne ya haife shi to duk abin da ya ga dama a bar shi yayi in ya ga dama ya zagi Allah ko ya zagi manzo ba komai a lokacin nan ana ta suka ta ko'ina ina ba ta gane wannan akwai wani wa'azi da aka yi aka ce ma za zuwa kamun ruwa shi a kamo su a kamun su sai ka ce sai ka ce irin irin barawo barawo din nan <laughs> ina ba ta gane to daga baya duk garin Kaduna an yi shuru misali ana na ana sai kuma ga Malam Jafar ya yi raddi Allah ya ji kansa Albanin Zaria yi raddi Allah ya ji kansa da wasu malamai na malamai da dama a malaman Kano su ma suka yi raddi to a ashe suna da alaman gaskiya wato ma'ana in ba wai an ji daga waje ba to baka da gaskiya su mutane ba suna duba dalilin da ka dogara da shi bane kawai abin da suke dubawa wane ne yayi magana ko da za ka yi ruwan ayoyi da ruwan hadisai wane ne yayi magana shi ya dame su Allah shi kiyaye to almuhim dai abin da yasa na kawo wannan misalai ɗabi'an mutane an gani idan ya zama to malamai sun yi shiru sai kai ka zo kai magana to gama garin mutane za su sauke ka fitinan ne ba karamin wato sa'a za ka ci bayan zama to ka ba da wannan sako sako ya samu shiga sai dai ka isar da wannan sako domin ka samu uzuri a gaban Allah subhanahu ta'ala gobe kiyama na'am a fayattakhizuna min sukutihim shubahatan sai kaga amawa sai su rike shirin malamai sai ya zama to shubha وقد قال ابن القيم رحمه الله وسبقه ابن قتيبة والذهبي حقيقة العلامة ابن ya يا "Allah ya masa رحمه kuma lokacin nan Ibn kutaiba ya riga shi da imamu zahabi sun riga shi yin wannan magana wa qad asarahu shi da ma yi zamani da shi A budda da ar raddi ala ahli al sun ce ba makawa yi raddi ga ma'abocin barna kuna ji ko in dai mutum ma abota barna ne ibn al-qayyim al-jawziya ah, sannan ibn qutayba imam zahabi duk wayannan manyan malamai sun ce la budda dole ne in dai mutum ya kawo bid'a baya halarta a yi shiru akan shi dole sai an mai raddi to wasu ma sun ce raddi matsala ne sai a ce ka cika raddi ina ba ta gane ana so duk sanda barna ya zo kai shiru da zaran kaga ana zina kai magana ka cika magana in ana caca kai magana ka cika magana duk wani laifin yanzu ana so kai shiru kada ka yi magana kai wala ya su sukut aka ce baya halatta a yi mai yi shiru kun ne dole ne labud da minar rad dole ne sai an yi raddi ga barna baya halatta yi shiru to yaya hukuncin wanda suka yi shiru ba su ce koyi ba a mahanga na shari'a kaga su ne yan ta'adda shi kuma wanda ya yi magana a wajen gama garin mutane shi ne ɗan ta'adda a wajen Allah kai ka tsira a wajen gama garin mutane su zage ka to ba makawa sai an yi raddi shi yasa bakar abu zai Allah ya masa rahama ya rubuta wani littafi kan wannan matsala cewa ar-raddu alal mukhalif min usulin islam yin raddi ga wanda ya saba wa sunna yana daga cikin usul na musulunci wato yana daga cikin aqida na musulunci wanda farin shi rushewa ne ga aƙida da zaran ya zama to barna yana faruwa ba a inkari to an ba da dama bid'a ta yi karfi an ba da dama kafirci ya yi karfi an ba da dama saban Allah ya yi karfi amma in ana yawan raddi wato dan bid'a kaman kaman kana naushe dan bid'a ne tun yana iya karewa in kariya ya karbi sai falle a guje to amma in ya zama to zai zo kofar gidanka ya sheke ayan shi ya faɗi abin da ya ga dama to wata ran har ɗakin ka ya shiga yayi sallama da kai shi, ya zo isar da sako ne ga ƴaƴanka da matanka an gane wannan ko amma in ya fahimci babu sauki to za ga ya fara gudun unguwan kai ta raka shi ka duk inda ya je ka bi shi sai ga ya bar layin gaba daya sai ka ji labari yayi can wata unguwa kuma can daban to inkari yin wa'azi akan bid'a yakan sa ƴan bid'a su guji al'amarin akwai wani bawan Allah boka ne yace shi wallahi abin da yasa ya bar garin Kaduna yan izala sun fitine su yanzu ba a samun kasuwa kan bokanci sosai a garin kaduna kamar yadda ake samu a da ya ce yan izala sun fitini mutane kafirci ne kafirci ne ya sa mutane na ta kyaman zuwa wajensu alhali mutane da kai tsaye mutum ke zuwa wajensu ana kiransu malamai Ta ce ai yana da malamai alhali bokaye ne manya-manyan bokaye za ce malamai kun gane wannan ko? saboda haka ba makawa kusan da wannan ba abin kyama ba ne iyayen da mutum ke raddi ga 'yan bid'a iyayen da ya samu daraja a wajen Allah iyayen da yake sassauta ma 'yan bid'a iyayen da ya samu kaskanci a wajen Allah subhanahu wata'ala ah, wa qala ibn al-qayyim rahimahullah al-allama ibn al-qayyim Allah ya masa rahama ya ce wa ma'lumun annahu idza idza zawaja takallum bil batil abu ne sananne lalle idan idan magana na barna wato ya haɗu wasu kutu an bayanin haq da kuma shiru daga bayanin gaskiya abuwa biyu idan magana na barna ya haɗu tare da shiru daga bayanin gaskiya ga barna yana ta yaduwa sannan kuma aka samu shiru ba a ba a faɗin gaskiya kai tawallada min bainihima jahalul haqqi wa idlalul khalqi to abin da zai faru tsakaninsu shine jahilkan gaskiya da kuma batar da halitta sai mutane su jahilci gaskiya sannan kuma za a batar da mutane da yawa yanzu a nan garin kaduna wasu ke tambaya wallahi wata rana na ji can wajen hanyar zango da dare. daga wasu mutane sun zo da dama suka shakar maka Allah don Allah mun zo ganin ka na yi fakin mota kenan shi da Allah malam muna son ganin ka wallahi yanzu muke jayayya kan sittu shawwal wallahi wasu daga cikin mu sun yi wasu basu yi ba to kaga in ana shiru kashi bai tunani na ce wannan duk wanda ya gaya muku cewa sittu shawal ba sunna bane shi ne ɗan bid'a amma sittu shawal ga ga hadisi na ya tabbata kan shi sannan malikawa irin su qazi iyad malikawa irin su ibnu abdul bar malikawa irin su imamul baji malikawa ga sunan da yawa malikawa malikawa da sauran irin su ibn al-arabi al-maliki kowanne daga cikin su ya tabbatar da cewa sittu shawwal sunna ne ga su kuma manya-manyan malikawa sannan suka nema wa malik uzuri cewa zai iya yi wa malik bai ga hadisan ne, ko kuma imam malik ya yi wannan saboda wani saddu zari'a amma dai hadisi ya tabbata kuma sai shawar sunna ne misali yi musu bayani dalla dalla ga cewa wallahi malam mun ga mun gamsu dama mun ga mun ga wani babban malami ne wai ya ce wai ta shawwal bid'a ne kada ayi wallahi wasu daga cikin basu yi ba kaga dai inda aka yi shiru wannan wannan bataccen ya ci gaba da yin wannan bayani ga mutane aka ji malamai sun shiru to shirinsu a wajen mutane alama ne cewa wannan malami yana da gaskiya amma idan mutane suna jin maganganu suna fita wajen wasu malamai suna mai raddi to karanci dole a samu batattu amma kuma za a ce cif da yawa daga cikin mutane dama in bata ta zo za su dan kwashi na kwasa amma in aka yi shiru ba sai ta kwashi mutane 90 a cikin dari amma idan aka fito ana magana to maganar zai sa ka ga yan kaɗan ne za su ɓace saboda kowane malami ya fito duk wani malamin limamin juma'a ya fito ya yi hudu ba ya nuna muhimmancin sitti shawwal ya yi raddi game inkarinsa malami ya miƙe a masallaci mai karantarwa a masallaci ya yi inkari mai nasiha ya zo ya yi inkari masu wa'azi a kan mumbari juma'a juma'a sun fito sun yi inkari masu wa'azi a rediyo to kaga shi ke za su to wallahi wannan malami bai da gaskiya shi ta ko ina kawai shi kadai ne kawai mai gaskiya sai ga su ba da shi kadai ne kawai ya san musulunci ga duk malamai sun ce kaza kun gane wannan ai to shi amin yana duba yawan jama'a ne tun da kaga manyan malamai suna malam wanda ya faɗa to ya nuna wannan mutum ba kan gaskiya yake ba ni na fara majin tsoron shi eh. na'am Ta'ala Bil Amri bil بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر saboda haka Allah ta'ala yayi umurni da umurni da kyakkyawan aiki da kuma hani ga munkari da a ce bai da tasiri da Allah bai yi umurni da shi ba ko walu'ina الذين لا tanahuna عن المنكر kuma an tsine ma وين ba sa hana junansu munkari منكري ga iri-iri kafirci da bid'a da سابن Allah yana gudana su yi shiru ba su hana ba Allah ya tsine musu amma a wajen mutane kai ne mutumin kirki malam wanda ba ruwan shi yan shi'a su yi shi'ancin su sufaye su yi sufancin su yan qur'ani su yi qur'anancin su yan ikwan su yi ikwanancin su yan sururiya su yi sururiyancin su kowa ɗan ƙalaƙato ya yi ƙalaƙatancinsa shi dai malamin kawai karatun shi kawai yake yi kawai karatun shi yake shi ma'aulai dina birgin ina matan gare ya za ko wani malami yana karatu a rediyo wai yana birge mutane ce wallahi gashi nan wato shi ma ɗan salafiyar ne amma ba ruwan shi da yan bid'a kowa ya shi wallahi suka ce mutum ne wallahi yana burge su wallahi shi yasa ni ban sauraron karatun duk wani ɗan izala sai shi ina fatan gani duk a cikin yan wallahi ba ruwana da sauraron kowa saboda shi kawai ba ruwan shi karatun shi yake yi Shi ne aka tambaye shi kan magana aqida yace to ai karatun da muke yi na koya muku yadda ake yin yadda ake yin azkar na sabah wal masa ai aqida ne yace gashi muna karanta da ku in za a shiga bayi a karanta kaza in za a fita a karanta kaza in an yi kaza a yi kaza ai akida ne na fatan gane to yan shi'a za su za su zauna su saurare shi cikin kwanciyar hankali faye yan kala kowa yana saurare shi cikin kwanciyar hankali da sauran to irin wannan kaga ya nuna ba wa'azi yake ba kenan misali قال تبارك وتعالى Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa bin maryam an tsire mu wa'anda suka kafirta daga cikin bani isra'il ta harshen annabi ta harshen ainihin annabi annabi dawuda da kuma annabi isa dan maryam aka tsine musu zalika bima asaw wa kanu ya'tadun wannan tsinuwa ya faru ne saboda sabon Allah da suka yi kuma saboda sun kasance suna ta'addanci yan ta'addane su kanu la hauna an munkarin fa'alu kaga wannan abin zai baka maki. Allah ya ce sun yi sabo kuma sai kira su yan ta'adda kaga laifi biyu ga sabon Allah ga ta'addanci kaga dole ka yi tambaya wai wani irin sabon Allah ne wani irin ta'addanci ne ta Allah ce sabon Allah da suka yi da kuma ta'addancin da suka yi kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu saboda sun kasance ba sa hana junansu miyagun ayyukan da suke aikatawa a zagi sahabbai su yi gum a yi inkarin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi a yi gum a fifita mazhaba akan hadisan manzan Allah a yi gum eh? a zo a kirkiro azkar a yi wa'azi na a zo ana magana kan maulidi ko wasu abubuwa da guraye da layu da bokanci a yi gum ba magana babu wani inkari to wannan shine dalilin da ya sa aka tsire wa bani isra'ila to idan muka aikata irin aikinsu za mu tsira ibn kayyim na cewa idan kana so ka fahimci musulunci da kyau duk dini wanda aka yi wa bani isra'il ka cire sunan ka sa sunanka idan ka aikata irin wannan aiki to kai ne kawai to da shi ne za ka fahimci musulunci da kyau in ka ɗauka cewa to ai wannan tsinuwa da yahudawa ake ban da ni to ka yi kuskure da girman gaske da zaran ka aikata aiki irin nasu irin tsinuwan da aka yi musu kai ma za ka fuskanci wannan tsinuwa ɗin kai ma sunan ka ɗan ta'adda idan har za a rinka saban Allah ana yin bid'a ana kafirci kai shiru na'am labbi sama kanu ya'malu yaf'alun to tur da abin da suka kasance suna aikatawa Allah shi taimake mu na'am to za a nemi taimako kafin a yi tambaya ka jefa taimakon ka tuna daga bayan sun yi sun sha Allah sai kai tambayanka bai faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaka. A sadaka qabla su'al ya na ayyuhal ladzina amanu idza nataytumur rasul na bayna yaday najwaakum sadaqa dhalika khairul lakum wa athhar na'am Dawuda sun yi zamani daidai tare da zuwa ta dawo daga baya a wai an tsaye ta harshen wannan lokacin da ya zo da shi ma wannan lokacin da ya zo mutumin yaman ne imamu shokani mutumin yaman ne an gane kuma asalin shi ya taso a gidan gidan zaidiya ne iyayensa da kowa da kowa tarihinsa mutumin shi dan shi a zaidiya ne asalin shi Allah ta'ala ya shirya da shi zuwa ga salafanci eh kuma ya zo ya yi da'awa sosai a yaman ya yi wallafe-wallafe ya yi raddi sosai ga shi'a Allah ya bashi nasara sosai wajen da'awansa da shi da Sheikh mukbil bin hadi Al-Wadi shi ma asalin shi mutumin yaman ne shi ma asalin shi ya fito ne a gidan zaidiya shi ma amma Allah ya taimake shi ya samu ya je Saudiya ya karatu ya dawo da ainihin salafanci kuma ya zo ya shiryar da mutane da yawa har Yaman ta zama to dandali na karatun zaure daga duk duniya daga duk duniya ana zuwa garin Damaj garin Mukbil kenan shi Mukbil shine shekul kabila kamar a ce shi ne kamar mai unguwa laraba suna da shekul kabila su haka suke rarraba garin to shi kamar shi shekul kabila ne na Damaj za ga mutane garin ana ta zuwa karatuttuka sai garin ya rayu kawai ya zama gari garin musulunci kawai ba abin da ake aiwatarwa a garin dammaci sai musulunci saboda karantarwar shi ana zuwa daga daga ainihin daga iraki daga iran daga najeriya daga ina har kasashen turai ana zuwa wajen a yi karatu a wajen har yau wannan zaune na nan dammaci kwarai da gaske shi malamin malamin ya wajen idan mutum yana kasuwa wancan ɗin shi a gasar zuci ya zo shi kayan shi a nasu da sauran babu aiki irin aiki da yake ya zo ya zauna a wajen shi don yi hira ko ba tare da kawai yanzu matsalolin rayuwa to in dai kana yawan fira da shi na matsalolin rayuwa dai ana kallon ka malami za ce ai wannan dan shi abokin malami ba dan shi nan abokin malam ba haka wanda ke to ai abokin ka ne kullum za lokaci za ku yi fira ku ta dariya ma to za a kalli abin a matsayin abokin ka tunda abin yana yawan zuwa to kar ka bashi wannan fuska da zai rinka yawan zuwa har ya zama to har mutane ko da kai kana ganin ba kuna tattauna kaza bane to za a iya dauka cewa fa abokin ka ne na jiki zai yi tasiri ga amawa eh na? to ke ya nuna malamin mai sauki ne sosai yana da shi ma malamin ba ruwan shi irin malaman nan ne wanda su kowa ya abin shi daga masu masu zaman lafiya to tunda kowa na sha'awar ya kawo mai ziyara a eh, social imam kowa na shi ne ai shi daɗin da yake burge mashi imam wani kowa na shi ne ya iya tafiya da kowa ga shugaban mu na bukai kenan ko <laughs> Allah ya tsawaye Sam? kawai jiddi ya fahimci dai kawai yanayin alaƙan ku tana da alaƙa mai kyau tare da shi shi za ka ga yana zuwa Ta ba kai kare bane ga wasu mutane za su jewa cin da ka ga yana zuwa wajen ka kana da sauƙi ne sosai a gare shi yawwa gaskiya daidai gurgudu ne kawo karkanin karkasa kan mai fuskan da zai zama to yana yawan mu'amala da kai in dai kasuwanci ya kawo shi ya zo ya sai abin da zai siya ya tafi abin shi eh wajen falu eh eh eh kanu la yatanahawna an munkarin karin ay fa'alahu fa'alahu haula fa'alahu yani bulu isra'il eh wannan dabiri ya koma zuwa ga masu yin laifin munkarin da suke aikatawa su malaman ba sa hana su eh ah su malaman ba su yi ba kawai su dai kawai suna zaune ne a wurin da ake yi ba za su yi inkari ba eh wa alaikum assalam ba gaba Thank you. wane ne bai magana kansu ahlus sunna suna yin wa'azi akan zinace eh ba masu wa'azi akan zinace zinace da laifuka kamar ahlus sunna wanda ba ba sa yin wannan wa'azin su ne su kamar su sufayen da shi'a amma ahlus sunna in suka ga ana aikata wani abu na fasadi suna fitowa sosai su yi wa'azi an gane wannan ko ba ba na ga amma kuma a sani cewa bid'a ya fi hadari a musulunce fiye da sabon Allah su ahlu sunna suna ganin hadarin bid'a fiye da sabon Allah saboda shedan ya fi farin ciki da da mutum ya fada bid'a fiye da ka fada sabon Allah in mutum ya fada sabon Allah shedan ya san ka san sabon Allah ba shi da kyau kuma a zuciyanka ba ka dauka kana kana yin addini bane amma bu shi dan bid'a fa ya dauka fa addini yake yi in ya aikata bid'a shi ya dauka ma lada yake samu akan wannan bid'a da yake aikatawa to shi yasa bid'a yake da hadari mai yin shi zai iya mutuwa ma kan wannan bid'a amma mai sabon Allah ba zai iya mutuwa ba mai sabon Allah ya san abin da yake sabon Allah ne wani ma yana so ya tuba bai samu damar tuba ba ne shi yasa an kame wa'azi akan zina zai ce wallahi wallahi ustaz mun san abin da muke yi wallahi aka maka Allah abin da ya zama musiba ka roƙa mana Allah za mu tuba ustaz kai ta mana wa'azi insha Allah kaza amma dan bid'a kana mai za ku faɗa? saboda ya ɗauka ka taɓa ra'ayin shi ne ka taba addinin shi kawai ka je ka rike naka ban son wannan magana kawai yau ba zan yi izalar ba ba dole ba ne ina ba gane zai nuna ma kawai shi aƙidan ka ne ba zai yi ba kawai in za mu yi magana da kawai mu yi magana da ya shafi kan kare ka kawo magana addini kawai ka zaka ka sauran sa saboda baya son a taba mai aƙidan shi an fahimci wannan ko akwai wanda daga cikin salaf za mu karanta nan gaba kila cikin wannan a gidan salaf ya ce wa ɗan shi gare ya ga ɗan shi a gidan 'yan caca ya fa alkhairi da ya gashi a gidan ɗan biriya wani ma ya ce gara ya ga ɗan shi a inda ake kada garaya ka san kada garaya haramun ne ka zauna a ake kada kaɗe to ya ce gara in ganka a nan danganka wajen yan biriya don ka san yadda salaf suka ɗauki ainihin biri'a ba ƙaramin laifi ba ne wato kofa ne mai sauƙi zuwa ga kafirci in dai mutum yana aikata biri'a to ya kama hanyar faɗawa cikin kafirci ne kamar yadda kuturun ya ga mai ƙyasbi cewa yake da haka muka fara to shi ma da bid'a duk wani kafiri da bid'a ya fara daga bid'a ne yazo ya rike da koma kafiri an gani idan kuka duba tarihin bautan gunki ya fara ne daga bid'a asali masu bautan gunki musulmai ne su ba kafirai bane subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk